shiri kamar za ka je ka ga ɗan gwamna haka? Ofisa? ika sani ko ɗan gwamna ne? Ai gwanda na gyara, ko? Haka ne. Yawa. <laughs> Baba wannan shirin kuma fa. Ina shirin ne yadda zan ga mijinki. Haka ke san ce ko? To ki je ki ce shigo mana Nafisa. To. Yaran yanzu. Kana gani fa ofisa. kake gani haka kamar dan masu kudin duniya duna oh na ji daɗi ashe ba ta sunan ba kaga ba ni da bukatan ƙara gaya ma ko ni waye ashe uban me ka zo yi kofar gidanmu ka sa ka ji wallahi an samu matsala ne matsaloli ma kuwa sosai ai ka gode ma Allah ba ranar da ka ci zarafin mahaifina ba ne amma billahi lazi la ilaha illa huwa da sai dai lahira ta yi bako kaga wallahi na zo ga mahaifinku ne mahaifina ai idan ka gana bari ka ƙara ganin mahaifina to na tabbata cewa na nuna masa ni dan halalle. ne waya mu je mu je kana fitowa sai na huda ka wallahi. Wato kai ne ka zo kake nema ka yaudara kanwata ko? Ba ka bane, ka tsaya ka ji, wallahi abubuwa ne suka faru cikin rashin fahimta. wai an yarinyar nan lafiya kalau kuwa na ji ta shiru ne kamar an aiki bawa garin su to ni ma uka haka na gani shiru fa har yanzu ko dai sauran ya shigowa ne to abu ya samu sabon shiga haba ai na ɗauka haka ake yi in san ban taɓa fuskantar wannan lamarin ba sai wannan karan gaskiya ne amma kamar na ji kukan dafa a waje kuka kuma oga kuma kaman haka ne ba ni dai na so in ji maza ki je ki duba to bari in duba bari in duba in gani in to shi kenan mu je inda za ka fahimta mu ce mu je kai baba baka sani ba jiya muna zaune kawai kwalawa suka yobi baba yau gaba ɗaya na tashi ban da ko sisi ba wata sigari ne a hannunka baba la kanan take ni ma nan ni ma tambayar da zan ma kenan to yanzu ya kake so ai baba ba dan mulki ne la Allah ko kila ne kawai ko sisi ban da shi baba nake ga mu ko kwandala ban magani baba yanzu ya za a san dai baba mu jira duniya zo kawai na fita ban gan shi ba sai ka ce wani ya tafi da shi ya tafi da shi na fisa sai ka ce yaro dama bai shirya ba abba yaudara ƙarya duk mun san su lokacin muna yara dama wani abu ya zo ya mora a jikinki da bai samu ba shine ya aikata haka na san shi kuma na san halinsa ba zai taba iya yi min haka ba kin san sa kin san halin shi ya taba buɗe miki zuciyar kin gani zancen banza zancen wofi oga zance ya ƙare uzuri ya ƙare sannan dama ta ƙwace abba me za ka yi Duniya zo kawai, ga gani? ba matsala na san duniya na waje na ne baba ya samu kaya kai uban nan aga matsoratawa kai baba abun sai da ankara fa wallahi sai da ankara baba sai da ankara yo ba tsorata ne ba kawai dai na dan gyara ne iya ne ka gane kai da Allah ware da Allah ba wani alaye da zaka mun da Allah kai ba wannan ya kawo ni ba da Allah gayan nan nake so a koya mu hankali to a farke shi mana baba farke shi baba farke mana shi baba za mu kire mai gemun nan mara kawai to za mu zauna da dan adawa ne a yi fata fata da shi baba yi fata fata da shi na ni ba dan adawan ka bane juna ni masoyin jinin ku ne da ka san halin da nake ciki da ka bani goyon baya na warkan warka eh dan uwarka rasa wannan za mu ba auren angon sai kai duk irin cin mutuncin da ka mahaifin zan yi biye maka mai faɗa za zaka illata ni na san ni ma zan illata ka amma saboda san da nake makan warka ko kashe yanzu zaka yi ba abin da zan ma ƙarya kake wallahi duna wannan fa yana ganin damar ka ai ba ma dama ba har haguna ma yana gani to me zai hana mai fata fata ci mu mai balli balle da muka bagayan nan na jiya mana baba dakata wannan family issue ne ko ba haka ba dama na gaya ma komai za ka bar ni tsoronka ka ba saboda san da nake makanwarka ye amma fa gayan nan fa bai da kowa fa ku bar ni da shi na sayar da zan yi da shi don uwarsa je ta takalma wannan da shi ku koma kawai wannan da shi zan ba wani dama abba dan Allah kai min rai Dan Allah kakka aiwatar min da abin da yake ranka a yanzu. Ban san lokacin da kika zama mai taurin kai ba Nafisa. Hakan ya sa hakkin zama mai son kanki. Amma wannan taurin kan naki zan sauke shi. Ko ko ba don ki ba da ya gudu. Umarnin iyaye idan an baza a dace daɗi ko rashin sa da rintsi abin da babba ya hango. Usman. Na'am. Na ka samu wannan tantirin mara kunyan haka. <laughs> Baba ai shine ne ya ce yana son Nafisa ai. Son Nafisa? Ba da bakin da zan baka kuɗi. Ba da irin da zan kalle ka. Amma da gaske nake ina son Nafisa. Baba? Abba. to baraka ji idan ka ƙara furta wani kalma anan sai na yi ƙasa ƙasa da kai anan tun lokacin da ka zo ka zazzage ni na gane waye kai amma wannan iskancin da ka zo da shi da niyan yaudaran iyata ba zai bani juriyan kau da kai na kyale ka ba ba san ban kyauta ba wallahi da gaske nake ina son yarka ya isa ya isa Idan ka ƙara cewa kana son ta, zan maka Allah isa. Ka ci mutunci na, ka zazzage ni, sannan kuma yanzu kana son ka ci mutuncin ƴata? Wallahi ba ba ta zanyi ba, da gaske nake ina santa. ta. Ba na son kauce ma shari'a na taba ka, amma so dubu idan zaka ce kana son ta, sai na da ke ta. wallahi da gaske yana son yarka idan futa karmin son ta zai saka ta duka na don cika da ta ko da ko zan mutu ka ce idan ka ƙara cewa kana son ta Allah ya isa ban ya taimaka ba baba shine fa kuma gashi ya zo ke eh, ka sha gaba na ka sha gaba na idan duk mazan duniya sun ƙare idan zaki yawo tsirara idan zaki zama tantiriyar karuwa ba zan yadda ki auri wannan ba ban gane ke faruwa ne ke shi ne fa ya ci mutuncin baba ranan ya gaggaya wa baba magana ya samu kai baba asibiti sayid kai ne sayid kai ne daman da gaske ni ne Ku baraka idan har ni ne na haife ta idan har halittacciyar ya take a gare ni to ba ta ƙara kula ka ba sai kuma ki tabbatar min da haka Da fata dai kin ji dai me baba ya ce ko? Ka cuce ni, ka cuci soyayya. Lafiya Me faru? Me ya faru? Mama na mutu. Me ya faru ne? Mama lokacin da zai kira sani yayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na kisa me yasa kike faɗa irin wannan kalma? Sai ka ce ba musulma ba? Kina ƴan musulma da ke? Sayyidu mama. Me ya faru da shi? A ce shi ne wanda ya zagi baba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun shiga uku. Yanzu to yaya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me kake nufi tsohon soja? Ina nufin sarkin noma ya fito da kuɗin shi. ba wannan yarinyar a ɗaura auren nan da sati ɗaya. Tsohon soja mai kawo wannan hanzarin? Bacin rai. Ina son ki Nafisa. Na yaka ne saboda soyayyar mu. Amma yana so ki sani ba zan iya barin ki ba har abada.

Domin kada yin dariya. Ke ma sun koya miki dariya sun Me yake damu kudi mai dalla? mu daga shin wani abu shi sai gobe. Wallahi da ido fasa zan tsallake sun dinnan. Ya ya zo karshe. Ya ka kalle ta ita ma. Zainab me me yake damun ki ne wai? Ke kallon nan me yasa ka bukata mu kara haɗuwa a bayan gari akwai abubuwan da nake so in sanar miki ne da ban gaya miki ba to mu ne iskan ƙauyenmu mu ke da ƙauyenmu ka shigo daga birni ka zo kana tawo yan matan ƙauyen mu ƙarya ba ka da ko sisi rayuwa da ke ni shi na zaba a ƙauyenmu ƙauyenmu Allah wallahi da an bincika an ga shan giya halal ne da ina jin daro daro zan sa a kawo wannan fadan nawa wallahi mu tasha mu yi marisa dakata ya kamata ki magana ta yarin da zan fahimta ban gane wannan yaren naki ina ja maka kunne ka fita daga sabgan yarinyar nan kana kama shi ka makure shi ka shaƙe mai wuya duk abin da ya ce a mayar ja ka dai shiga kawai in ka samu sai mu raba zan dai maka gadi ye haka ce to wallahi in dai zaka tsaya anan na shiga na ballo wallahi ba zan baka komai ba bana jin tsoro ko da zan mace a soyayya rayuwa da ke ne shi na zaɓa a ƙauyenmu. Kin zamo tamkar iskar da nake shaƙa, wacce ba ta fita sai tare da yabo ƙauna tare da tsantsar tunaninki. ne nake gaya maka, ta yi asalin folawa. Allah wallahi tallahi. Mugu, ka lallaba ne ka zo ka aure ni ka je ka kashe ni da talauci, to wallahi tallahi bari in ga maka ka ji ba malamin YouTube ba. Allah ya sa malamin Google ne kai. Dan YouTube. Yanzu me abin yi? Abin yi kawai ya je nemi sana'an yi ko kuma ki raba da shi kawai. Dan gaskiya ba wani alkhairi a tare da shi YouTube. Ai alƙawarin zan gaya miki. zan maka duk abin da kake so hawayen zuciya hawayen zuciya Allah ya nuna min ranar da zaki shigo cikin gidana a matsayin matata da rayuwarsa da mutuwarsa ba shi bane a gabana dakatar Allah baba idan mama ta ci canza ta, ka karo a wuri. eh ah iyayen wanka tabbas Wanzan Allah ya yi gaskiya sallallahu alaihi wasallam gimbiya ko kuma na kira ki da zinariya na zo daga kwambara na